Jama'a ina amfanin siyasar bambance-bambance ko bangaranci kuma karba-karba. Za ka ji ana maganar Kirista, za ka ji ana maganar Musulmi. Na taɓa faɗi nake cewa da za a ɗauki aƙidar Sardauna. Ba zai yi tunanin kamar an bar shi a baya ba kamar shi ba ba da irin gudunmawar da ya kamata ya bada. Yan da yake matasa sun samu baki sosai a wannan babban zaɓe da ake gudanarwa a halin yanzu a Najeriya. Ga Ahmad Adamu shi ne shugaban kungiyar matasan kasashen da Birtaniya ta raina zai mana bayani a kan menene amfanin wannan siyasa na bangaranci da karba karba din nan. Saboda gaskiya babbance babbance na al'umma da muke da shi kuma kowa yana so ya ba da irin gudunmuwar shi a ina tunanin kaman hakan ya dace saboda shi ne zai kawo maslaha wani ba zai tunanin kaman an an bar shi a baya ba kamar shi ba da irin gudunmawar da ya kamata ya bada kuma wannan shi ne zai kawo a think adalci kuma shi ne wanda zai sa mutane su ringa yin aiki saboda su san cewa dama ce suke da shi idan ta kubuce ba ta ƙara dawowa ba Madala Ahmed Adam kenan. To bari mu ji kuma kasashe da suka ci gaba kamar nan Amurka ya aka yi basu da irin wannan siyasa bangaranci din nan da bambance bambance da cewa akwai mutane masu addinai daban-daban da kabiloli daban-daban da ma ita girman kasa baki daya. Ga Dr. MK Kiyasa masanin kimiyya da fasaha da kuma al'amuran yau da da ma siyasa daga Jami'ar Penn State a nan Amurka. mutane suka ga ana musu adalci ko da dan wani kabila ne ko dan wani yanki ne to idan wannan ba shi sai ka ga siyasa ya koma na ci da addini amma idan aka sami adalin shugabanni wanda kawai ko ma kai dan gida ne eh, ko wani dan addini ne ko wani kabila in yana yin adalci sai ka ga wannan duka siyasa na kabilanci da wannan eh, ya mutu To masu magana suka ce abinda babban hango yaro ko ya hauri mai ba zai gane shi ba. Ga dan masanin Kano, Dr. Mai Tama Sule. Jiya kana zaton zamanin su Sardauna da su tafa bade ko? Na taba faɗi nake cewa da za a ɗauki aƙidar Sardauna. Da dukkan abin da ya dame mu a Najeriya za mu samu amsa. Rikici ne na addini, rikici ne na kabila, rikici ne na siyasa, na zamantakewa kayya ne, duk aƙidar Sardauna za ta yi maganin sa. kuma da Dr. Maitama kenan sai dai a halin yanzu fa shugabanni sun fara dawowa daga rakiyar amfani da bambanci a siyasance ga gwamnan jihar Kano mai barin gado Dr. Labi Musa Kwankwaso zaka ji ana maganar Kirista ka ji ana maganar musulmi zaka ji ana maganar kudu ana maganar arewa ana maganar kabilu da sauransu dukkanin wannan a lokacin a dimokuraɗiyya bai kamata a yi su ba domin duk wannan abu ne wanda yake na rauni wanda shugabanni suka samu rauni sai su ta shigo da irin wannan abubuwa kuma shigo da su shi ke kawo fitintunu da rigingimu mutane su ta rasa rayukansu a ta jiwa mutane ciwo mutane su ta asarar dukiyarsu a maimakon a yi gaba sai a ta zagaya wani lokacin ma ga an koma baya. Mun gode gwamna kwankwaso. To tambayar nan ita ce wai shi za a cire bambance-bambance harkokin siyasar Najeriya yanzu da siyasar najeriya ke canzawa mu dai namu kallo